Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu kere da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 31 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. ta hawa kasar isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin hamas da suka shirya mummunan harin ranar 7 ga watan oktoba a kudancin isra'ila kana ukraine ta ce an harbe wasu mutane tara na wani iyali daya har lahira a cikin gidansu da ke yankin volvaka da ke gabashin kasar da ke karkashin ikon rasha kana kasar saudi arabia ta samu yakinin cewa za ta karbi bakoncin gasar kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafan australia ta janye daga neman damar daukan bakoncin tsakanin labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa a yayin da shugaban amurka joe biden ya ayyana shirin dakatar da wasu kasashen afirka ciki hada jamhuriyar niger daga sahun masu morar tsarin kasuwancin nan na agoa sakamakon rashin cika sharuɗin ƙungiyoyin 'yan kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki Niger din ta bayyana damuwa game da kuma bayan da matakin ka iya haddasa harkokin 'yan kasuwa a kasar saboda haka ne ta bukaci a sake duba lamarin. Muna kuma tafa da bayani kan halin da ake ciki a jihar Rivers ta Najeriya game da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar. waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki tare da abokin aikin mu muhammad hafiz babale amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin Hamas da suka shirya mummunan harin ranar bakwai ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila. A yau talata ma'aikatan tsaron Isra'ila da wata rundunar jami'an tsaro na ƙasar da ake kira Shin Bet sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa cewa an kashe Nasim Abu Ajina a wani harin jirgin sama a cewar rahotannin bayanan sirri. sanarwar ta ce abu ajina shine kwamandan bataliyan bait lahiya reshen hamas a yankin arewacin kasar kana yana da hannu wurin shirya jiragen sama mara matuka da wasu na'urori da aka yi amfani da su wurin kai mummunan harin hallaka shi babban lahani ne ga yunkurin da kungiyar ta'addancin ta hamas ke yi domin kawo cikas ga ma'aikatan tsaron isra'ila yayin da take shirin kai hari ta ƙasa a cewar sanarwar ukraine ta ce an harbe mutane tara na wani iyali daya har lahira a cikin gidansu da ke yankin volnvaka da ke gabashin kasar wanda ke karkashin ikon rasha hotuna da hukumomi suka fitar sun nuna an tafka mummunan rashin imani a wurin ga kuma mutane da aka kashe kwance a kan gadajensu kuma jini na jikin bangon gidajensu ofishin mai shigar da kara da ke samun goyon bayan ukraine a lardin donetsk mazaunin wato volnvaka ya ce kisan ya faru ne bayan mai gidan ya ki amincewa da bukatar wasu gungun mutane sanye da kakin soja na su fice daga gidansu domin sojojin rasha su zauna a ciki ofishin ya ce waɗanda abin ya shafa sun hada da ƙananan yara biyu masu binciken rasha sun ce ana tsare da sojoji biyu daga gabas mai nisa na rasha dangane da wannan kisan sojojin dai sun sanya hannu akan kwangiloli tare da sojojin rasha don yin aiki a ƙasar ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubun dubatan 'yan gudun hijiran afghanistan ne ke kan manyan motoci da sauran ababen hawa suka garzaya zuwa kan iyakar kasar a yau talata rana ta karshe na wa'adi ga dukkan bakin 'yan kasashen waje da ba su da izinin zama kasar su fice pakistan bisa raɗin kansu ko kuma su fuskanci kame da koransu. su jami'an pakistan sun bayar da rahoton cewa iyalan 'yan gudun hijiran waɗanda yawancinsu ke fama da talauci suna komawa afghanistan ne kan iyakokin tokam da chaman a lardin kibar patinkwa da balochistan dukkan lardunan pakistan biyu suna karɓar mafi yawan 'yan gudun hijiran afghanistan hukumomin kasar sun tashi haikan kan 'yan kasashen waje da ba su da izinin zama kasar da su wato watanni biyu da suka gabata da su fice da kasar sakamakon yawaitar manya-manyan hare-haren 'yan bindiga da kuma na kunar bakin wake a pakistan inda wasu ake zargin wato 'yan kasar afghanistan da aikata hakan yayin da ake ci gaba da korarsu ministan harkokin cikin gida na pakistan shafaraz bukti ya sanar a ranar uku ga watan oktoba cewa duk bakin haure da ba su da izinin zama kasar wanda an ba su wa'adi nan da ranar ɗaya ga watan nuwamba su fice kasar ko kuma su fuskanci kora ya faɗa a wancan lokacin cewa kimanin 'yan afghanistan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne ke cikin waɗanda suke zaune ƙasar ba bisa ƙa'ida ba an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga jamhuriyar Nijar inda a yanda shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana shirin dakatar da wasu kasashen Afirka ciki kuwa hada da jamhuriyar Nijar daga sahun masu morar tsarin kasuwancin nan na AGOA sakamakon rashin cika sharuɗan ƙungiyoyin kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki. Nijar ɗin ta bayyana damuwa game da kuma bayan da wannan matakin ka iya haddasa harkokin kasuwanci a ƙasar saboda haka ma suka buƙaci a sake duba lamarin. Ga wakilin sashen Hausa a Yamai Sulemu Mini Barma da cikakken rahoto. A wata wasikar da ya aike wa Majalisar Wakilan Amurka a jiya Litinin 30 ga watan Oktoba 2023, shugaba Joe Biden ya sanar cewa ƙasashen Gabon da Nijar da Uganda da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka sun kasa cike sharuɗan da ke ba da damar cin moriyar tsarin nan na shigar da kaya ba tare da biyan haraji ba, wato agowa. saboda haka an dakatar da su daga sahun wannan tsari mai hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa matakin da tuni ya fara ɗaukar hankulan 'yan kasuwa alhaji yakuba dan maradi shine shugaban kungiyar siyan ta masu import export wannan agowa ina ganin wato shugabannin da suke kula da ita eh, kila su ma ba su fahimci abin da ake nihi da ita ba amma babu shakka abu ne wanda duk da za a yi zai taba dan kasa saboda waɗanda suke zuwa suna waɗannan ayyukan in aka ce an fasa wannan abu to wani za a samu raguwa yanayin tauye 'yancin dan adam da fatali da haƙoƙin ƙasa da ƙasar da ake ciki a ƙasashen uganda da jamhuriyar tsakiyar afirka ne shugaba biden ya bayyana a matsayin hujjar ɗaukar wannan mataki yayin da ake kallon kasashen Nijar da Gabon da laifin gaza shimfiɗa tsarin siyasar bayyana ra'ayoyi barkatai da rashin bin doka da oda. sai dai wani jigo a kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje shaibu cambiano ya nuna bukatar sake duba wannan mataki da yake ganin yana da nasaba da dalilan siyasa africa ground and the opportunity at wannan shine agowa mu kai kaya mun sai da kuma mu sai kaya kyan america mu zo da shi africa mm. to ina layin mu so mutanen america suna hudda da mu saboda mu muna kira su suna himfani da shi yanzu waɗannan da sun cira kaya za su kai da su Amerika ko suna bisa hanya ko ko sun iso can suna bisa hanya to yaya zai yi da su kira da asable na Amerika su diba abin da shi ya dace a ci gaban bayanansa shugaba joe biden ya jaddada aniyar ci gaba da bin diddigin halin da ake ciki a kasashen na nijar gaban uganda da jamhuriyar tsakiyar afirka don tantance ci gaban da aka samu ko aka san haka a shekarar dubu biyu ne gwamnatin amurka ta bullo da tsarin kasuwanci na agowa wanda ke baiwa 'yan kasuwar afirka damar shigar da kaya kirar nahiyar a kasar ta amurka ba tare da biyan haraji ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Suleiman Muni Barma Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan muna yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gaba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. a yau talata ne sojojin majalisar ɗinkin duniya suka bar wani sansani da ke garin kidal mai matukar muhimmanci a arewacin mali wanda ke fama da tashin hankalin masu jihadi da 'yan awari kamar yadda wasu majiyoyi na tawagar wanzar da zaman lafiya suka shaidawa afp mun baro kidal da wannan safiyar inji wata majiyar rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke zama a garin bayan juyin mulkin shekarar 2020 sabuwar gwamnatin sojan mali ta ba da umarni cikin watan yuli cewa masu wanzar da zaman lafiyar su fice da garin tana mai cewa sun gaza wurin gudanar da aikinsu. su rundunar haɗin gwiwa ta tabbatar da zaman lafiyar ta majalisar ɗinkin duniya a mali da ake kira minisma a takaice mai sojoji da 'yan sanda kusan 15,000 an kashe mata mambobi sama da 180 ainihin shirin da na dakarun wanzar da zaman lafiya za su fice ne a kasar da ke yammacin afirka a ƙarshen wannan shekara amma tun watan yuli ne dakarun majalisar ɗinkin duniya suka fara janyewa daga sansanoninsu an kashe mutane biyu tare da jikata wasu da dama a wata arangama da aka yi a bangladesh a yau talata tsakanin masu zanga-zangan kin jinin gwamnati da 'yan sanda a rana ta farko ta zanga-zangar kwanaki uku da aka yi na neman firaministan kasar sheikh hasina ta bar ta yi murabus babbar jam'iyyar adawa ta bangladesh nationalist party bnp a takaice ta kira ga rufe tituna na tsawon kwanaki uku a matsayin martani ga rikicin da ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar da 'yan sanda a ranar lahadin da ta gabata inda ɗan sanda ya mutu kana wasu mutane 100 suka jikata. jam'iyyar ta yi kira ga prime minister sheikh hasina da ta yi murabus domin ta bada damar gudanar da zaben da aka shirya a watan a wato janairu kenan a karshen karkashin wani gwamnati wanda zai aiki ba tare da bangaranci ba gwamnatin ne ta yi watsi da wannan bukatar wani jami'in ɗan sanda a gundumar kishogi da ke tsakiyar kasar inda aka yi aron gama ya ce an kashe musu mutum ɗaya kana masu zanga-zangan guda biyu ne aka kashe su wasu kuma da dama suka jikata a ƙarshe kasar saudiya da na da yakinin cewa za ta karbi bakoncin gasar kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafa ta kasar australia ta yanke shawarar kin neman wato damar na daukan bakoncin taron wanda yawanci ke gani fifa ta shirya gasar domin ya dace da kasar mai arzikin man fetur hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta sanya ranar talata yau ranar talata a matsayin ranar da ko kuma wa'adi na ƙarshe da za a bayyana shawarar karɓar bakoncin gasar a hukumance sai dai matakin da australia ta ɗauka na ƙin shiga neman bakoncin taron na bakoncin wasan ya ba ƙasar saudiya damar kasancewa 'yar takara ɗaya tilo da aka ayyana. An gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla sakamakon wutar dambarwar siyasa da yanzu haka ke ci balbal a jihar Rivers ta Najeriya. Na tuntube wakilin sashen Hausa Lamidu Abubakar Sokoto kan halin da ake ciki ta wayar tarho ga kuma yadda tattaunawa tamu ta kasance. to babu shakka hajiya wa sharif hali da ake ciki a yanzu musamman a jihar ribar rikicin siyasar da ya kunno baya a baya bayan nan ya ɗauki wani sabon salo domin bayan zanga-zangar da 'yan asalin jihar ribar suka yi na nuna goyon bayan su da shi gwamnan jihar ta ribar wato musa similaye tubura a jiya bayan da wato jami'an tsaro suka harba barkonon tsohuwa sai aka wayi gari gwamnan jihar ta rivers ya sauya bukamai daban-daban daga cikin gwamnatinsa wato kamar ya tsige wasu masu rike da madafun iko daban-daban a fadar gwamnatin jihar kamar misali shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar wato shibab sab ne gwamnan ya sallame shi sa'annan kuma da dogarinsa da ke kula da harkar tsaro sa'annan ya sallami babban jojin jihar ta ribas sakamakon wannan rikici sa'annan ya fitar da wata sanarwa shi gwamna inda ya umarci wato dakatar da shugabannin kananan hukumomi na riko na 23 da ke jihar da su wato sauka daga mukamansu sa'annan ita kanta majalisar zartarwar jihar wato kwamishinoni ya ba da umarnin sallamar su inda yake su gaugauta handin oba ga wato sakatarorinsu saboda haka majalisar dokokin jihar rivers ita ma ta fada cikin wannan rikici sakamakon ige shugaban masu rinjaye na majalisa da aka yi wanda ake zargi suna goyon bayan tsohon gwamnan jihar rivers wato barista yansan woke wanda minista ne a babban birnin tarayya a abuja zuwa yanzu bayanai na nuna an ƙige shugaban majalisar dokokin jihar inda aka mai gurbinsa da wani sabo da kuma shi shugaban marasa rinjaye saboda haka wannan lamari na nuna cewa wannan wuta rikici na ci gaba da zafafa a jihar rivers sannan kuma da zaman ɗarɗar da jama'ar jihar ke yi don gudun abin da ka bewa ba. Yawwa dama shi ne zan ce to ganin cewa eh, ta wannan wata siyasa da ta huru take ci ganga ganga haka batun tsaro fa yaya kuma sha'anin tsaro kamar da ka faɗa mutane na cikin ɗarɗar. To hali da ake ciki na ziyarci a zauren majalisar dokoki ta jiha an tsaurara matakan tsaro da kuma fadar gwamnatin jihar ta ribas. sannan da kuma dandalin wasa na eagle square shi ma an zuba jami'an tsaro sai dai hali da ake ciki har zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar ribas ba ta fito ta yi magana ba da kafafen labarai daban-daban sai dai ta aika sako da kafafen labarai kan cewar tana sane da hali da ake ciki kuma ta baza jami'anta a sassan jihar Rivers domin ganin cewa wato gudun abin da ka biyowa baya kuma ta ce a tsaye take na tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers. sa'annan sarakunan gargajiya da masu ruwa da tsaki a jihar ta Rivers yanzu haka suna gudanar da wani babban taro na neman mafita dangane da hali da aka shiga. ita ma a bayanai da muka samu jam'iyyar pdp ita ma tana gudanar da wani taro domin lalabo mafita game da hali da aka shiga a jihar rivers madalla ban sani ba daga gefe akwai abin da mutane ke gunaguni ake cewa koko ya yanayin mutanen jihar yake hali da ake ciki idan ka zagaya birnin fatakon da kewaye za ka tarar da gungun mutane daban-daban masu goyon bayan bangaren shi gwamna similayen fubura da kuma tsohon gwamna Yanson muke wanda yake minista ne a babban birnin tarayya a yanzu suna maganganu daban-daban da ke nuna cewa suna goyon bayan bangarorin biyu da kuma zargin ma da suka yi majami'an tsaro kan cewar ah, misali ah, ba su bari mutane suka yi abin da ya kamata ba ta bangaren zanga-zangar limana daga kisani kuma zanga-zangar ta kai ga cin zarafi da kuma ainihin hanjin mai kan uwa da wabi da ake zargin wasu 'yan bindiga To Madalla a gaida da Abubakar da karin haske kan halin da ake ciki a jihar Rivers ta Najeriya. Kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sada aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. yayin da ake fama da karancin abinci da hawa farashin kayan amfanin gona gwamnatin najeriya ta hannun hukumar inganta tsirrai ta najeriya wato nafda ta ba da tabbaci ga manoma cewa nan da watan disamba 2023 za a fara samun sabon nauyin irin masara na tela da aka inganta domin samun wadataccen abinci a kasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon kiliyan Mahalima abdur'ub ta tattauna mana da shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato nabda Farfesa Abdullahi Mustapha, wanda ya ƙarin bayani game da yadda ake inganta tsirrai to um, na farko dai shi irin shirin inganta halitta abu ne wanda ya samo asali tun da dan adam ya fara rayuwa wanda yake amfani da hikimomi da dabaru yake yi amma a wancan lokacin yakan dauke shi ya tsawon lokaci kafin ya sami sakamako wanda zai amfani da shi a yanzu aka samu fasaha wadda take mai kyau wadda take ingantacciya wadda take za ta zaburar da wannan sakamako maimakon a shekara goma sha biyar ashirin ana jira cikin shekara ɗaya biyu a iya samun sakamako kuma mai inganci misali in ana maganan harkan cututtuka a samu kamar allurai ko magunguna cikin kankanin lokaci misali in ana harkar maganan masana'antu a samu hanya mafi sauri wadda za ta bada abubuwan da ake bukata na kayan masana'antu da za a siyarwa jama'a cikin inganci misali in ana maganar harkar kiwon lafiya ma haka da kuma harkar noma musamman za ki ga in a da ne ana zabar iri a ajiye sai bayan shekara shekara biyu shekara uku still ana ta amfani da shi duk shekara sai an an ajiye to ita wannan fasaha tana samar da ingantaccen abu daga tushe wanda za ka yi amfani da shi cikin kankanin lokaci shi minista da kuka ga ya zo ya zagaya ana kokarin a samu hanya ce wadda take jama'a za su yi amfani da ita wajen samar da inganci na shi kayayyakin da ake bukata yau da gobe misali duka kayayyakin da ake bukata a cikin kasa na zaburar da ci gaban kasa mukan yi amfani da ita wannan fasaha mai inganta su to shi minista ya zo ya ga abubuwan da muka inganta domin ya ga cewar wannan inganci ta ya za a yi a ɗaukaka shi a matsar da shi kusa da jama'a ya zo ya tarar mun sami inganta kayayyaki musamman kayan gona ita wannan masara da muka je gona muka gani masara ce wadda aka inganta ta kwari ba sa cinta na tabbata kun ɗauki hotuna da wadda take ana amfani da ita yau da gobe za ku ga tsutsa ta cinye ta ta yi mata kwata-kwata wadda kuma aka inganta za ku ga tsutsa nan ba ta zo ta hau kanta ba kuma za ku ga ita masarar ta yi wata kitika-kitika manya-manya da idanu ƙwarara kwar sun fito a jikinta amma ita wadda ba a inganta ba za ku ganta yan gundul-gundul idanun ma ga sanan da sai a hankali to wannan ita ce ko shine a buɗe abin da ita wannan fasaha take yi gashi nan dai kun gani da idan ku kuma wannan sakamako ne wanda manoma za su yi alfahari da shi ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita dama akan yi gwaje-gwaje gwaje-gwaje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani to wannan shine guji na karshe kuma alhamdulillahi gwaji ya yi kyau a sakamako ya yi kyau wannan jama'a kawai su jiraci a sake shi na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ƙasa tamu zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin dan adam a wannan ƙasa tamu kuma insha Allahu masarar ana amfani da ita wajen abincin kaji kaji ne abincin dabbobi ne abincin mutane ne gashi nan kala-kala to samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba to wannan shine abin alfaharin mu mun yi wannan abu kuma muna alfahari da shi wa'anda duk muka aiki tattare da su cikin wannan hidima da aka yi ta samar da ita wannan fasahar misali ma'aikatar inganta noma da fasaha ta Amadu Bello jami'ar Amadu Bello misali african agricultural technology foundation da suke kenya misali eh, sauran ma'aikatu na cikin gida da na waje da duk waɗanda muka yi aiki da su tare eh, muna alfahari da wannan abu da muka yi kuma insha allahu wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban kasa yake kokarin yi a tabbatar an sani abinci a wannan kasa mu. wadataccen abinci kuma ingantaccen abinci to alhamdulillahi wannan wani abu ne da muke da alfahari da shi in kika lura kuma akwai gurin da muka muka je mun samar da ah, eh, ah, wani wani abin gwaje-gwaje na kimiyya wanda za a gwada a covid-19 to ba wai covid-19 din ba tunda ta tafi ko kuma za ta dawo a yi wannan fasaha ce wadda muka samu wadda za a yi amfani da fasahar wajen yin gwaje-gwaje na abubuwa da yawa tunda komai da sai mun siyo to amma yanzu alhamdulillahi ba sai mun je mun siyo ba muna da fasahar zani kun ga yadda ake yin shi a cikin ofisoshin da muka shiga kun ga kuma yadda ake fitowa da shi to insha Allahu wannan ma wani abu ne na ci gaba musamman kuma shirin na inganta no noma da kiwo wanda kun ga yadda muka yi bayani cewar mun sami 'ya'ya yanzu na farko wanda muka yi bayi wa shanu wannan shanun mun samu an inganta su yadda za su iya ba da madara mai yawa sabanin yadda ake samu lita daya yanzu wannan za su ba da lita goma zuwa goma sha biyar a duk rana to wannan wani ba karamin canzawa alkiblar abinci da kuma alƙiblar inganta sinadarin da yake inganta lafiya a jiki akai ba so waɗannan da ma wasu da yawa wanda ba ambata ba su ne makasudin da kika ga an tattaru a yau a wannan guri namu na national biotechnology development agency domin a ga abubuwan da muke yi masu sauraro a za zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar inganta tsirrai ta najeriya wato nabda Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Halima Abdurra'u sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turowa ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne abubakar hayya lakwaja. Kace muna murna cewa bako ya tafi ashe yana bayan gida. Na fara da wannan kalamin ne ganin yadda matasa masu fada da makamai suka sake kunno kai a unguwannin lakwaja a don haka muna roƙon allah ya raba su da wannan mummunar ɗabi'a kana ya shirye su wajen yin koyi da kyakkyawan halaye na magabatansu ra'ayi na gaba ra'ayinka ne umar ari badai abadam kai ko cewa kai hakika muna maraba da ziyarar da shugaban gwamnatin jamus ya kawo a kasar mu najeriya domin karfafa harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu wannan abu ne mai kyau allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Comrade Ilyasu Yakubu Digawa. Kace muna fata Allah ya sa wannan taro na zuba jari da ƙasar Saudiya ta saba gudanarwa a duk shekara duk da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Baffa Haruna kace yadda Atiku Abubakar ya fito ya shaida wa duniya cewa zai ci gaba da gwagwarmayar siyasa hakan ba aibu ba ne domin mai nema yana tare da samu. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kasar saudi arabia ta samu yakinin cewa za ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafa ta kasar australia ta yanke shawarar janyewa daga neman wannan bakonci wanda yawanci ke ganin fifa ta shirya gasar domin ya dace da kasar mai arzikin man fetur hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta sanya ranar talata a matsayin wa'adi da za a bayyana sha'awar karɓar bakoncin gasar a hukumance sai dai matakin da australia ta dauka na ƙin neman bakoncin gasar ya sa saudiya ta kasance 'yar takara ɗaya tilo da aka ayyana abin da ya bata wa wasu 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama rai mun bincika wato damar neman wannan bakwanci kuma mun samu ce mun samu tabbacin za mu iya daukar bakoncin amma kuma mun yi la'akari da wasu abubuwa muka ga cewa ya kamata mu janye daga neman wannan bakonci na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2034 in ji hukumar kwallon kafa ta ƙasar australia an bayyana shirin kashe kudaden wasanni na saudi arabia da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya amince da shi a matsayin amfani da wasanni wurin wanke kansa da kuma tausasa kimar kasar da ake dangantawa da tarihi na rashin mutunta haƙƙin mata da kuma kisan ɗan jaridar nan jamal khashoggi a shekarar 2018 isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin hamas da suka shirya mummunan harin ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ila ɗin a yau talata ma'aikatar tsaron isra'ila da wata rundunar tsaro ta isra'ila ta shimbet sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa cewa an kashe nasim abu ajina a wani harin jirgin sama a cewar rahotannin bayanan sirri ukraine ta ce an harbe mutane tara na wani iyali ɗaya har lahira a cikin gidansu da ke garin volvaka da ke gabashin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon rasha hotunan da hukumomi suka fitar sun nuna an tafka mummunan rashin imani a wurin ga kuma gawarwakin mutanen da aka kashe akan gadajensu kana ga jini kuma akan bango. baki ɗaya masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu kowa madadin baba ya kuma iri da ya tuya na gabatar da shirin da Julie Lalas Groshen da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu David Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an ku ga shirin yau da gobe.